يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت أبقى رمضان hijira ta 439 daidai da 19 ga watan biyar shekara ta 2018 muna cikin tsoron ibrahim salam kuma za mu ci gaba da tafsiri daga aya ta tara insha Allah wannan karatu namu na yau muna fatan a samu bayani akan masomin sharri ga dan adam rayuwarsa gaba ɗaya guda biyu ne waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan cewa masdaru sharri libni adama isnan wato masomin sharri ga dan adam guda biyu ne Allah subhanahu wata'ala ya fara gabatar da bayani akan cewa alam ya'tikum nabaru alladhina min qablikum qawmu nuhin wa 'adin wa thamud wal ladina min ba'dihim لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم wato Allah subhanahu wata'ala yana karantar da mu cewa da awar manzanni iri ɗaya ce manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su duniyar nan gaba daya da'awar su iri guda ce dukkansu kuma martanin da kafirai suka yi musu shi ma iri daya ne da'awar manzanni iri daya ce martanin da aka yi wa manzanni iri daya ne to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya hada su a labari daya ya kawo labarin manzannin gaba su a guri guda alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo gare ku ba labarin waɗanda suka gabata mutanen da labarinsu bai iso gare ku ba Allah ta baraka tabaraka wata'ala sai ya faɗi waɗannan mutane da yake nufi Ya yace qaumi nuhin wa'adin, 'adin wa samuda mutanen annabi nuhu adawa samudawa walladina min ba'dihi da ma waɗanda suka zo bayan adawa da samudawa da mutane annabi a alaihi salam waɗanda suka zo bayan su la kun illallah babu wanda ya san yawan su sai Allah Wata kun ga zamanin da suna da yawa daga zamanin annabi nuhu alaihi salam zuwa ga adawa samudawa Allah kadai san adadin al'ummomi da aka samu ne ma'anar la kun illallah babu wanda yake sanin yawan al'ummomi da suka gabata sai Allah kadai saboda haka babu wanda ya san shekarun duniyan nan sai Allah kun ga wannan magana da Allah ya faɗa ya ta harsashen masana kimiyya domin za ka rika ji masana kimiyya suna ce maka ai duniyan nan shekarunta kaza ko a ce maka wata shekarunsa kaza ko a ce maka ai farkon halittar dan adam shekarunsa kaza wannan ya tabbata ƙarya ce saboda Allah tabaraka wata'ala ya ce la alamu illa illallah, babu wanda ya san adadin mutane da suka zo a duniya nan sai Allah tabaraka wata'ala shi kaɗai ya sani to labarin su bai zo gare ka ba wato wannan zahiri Allah tabaraka wata'ala yana magana ne da mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai shafi labarin annabi Musa alaihi salam wanda aka bayar a baya ba wannan wani bayani ne ake yi ga mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam shin labarin waɗannan al'ummomi ya zo muku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ja'atkum rusuluhum bil bayyinati su waɗancan al'ummomi manzanninsu sun je musu da dalilai faradu aydiyahum fi afwahihim amma sai suka mayar da hannuwansu wato a cikin bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima tun bihi mu mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi abin da al'ummomi suka gaya waɗannan manzannin ke sun mayar da hannuwansu ga bakunansu suka ce mun kafirce da abin da aka aiko ku da su wannan ya gwada cewa waɗannan al'ummomi sun yi iskilanci ga manzannin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tura musu don haka yasa isgilanci asalinsa daga kafirai ne ko ba lallai bane isgilanci ya zama to an yi shi wato da harshe ko da a misali aka yi isgilanci wato yana daukan ma'anar kafirci kamar yadda malaman fiqh suka yi bayani Isgilancin da waɗannan al'ummomi suka yi wa manzanni waɗanda aka tura musu sun yi isgilancin da su sannan kuma sun yi isgilancin da ishara ta ishara sun yi wa manzanni isgilanci ta ishara idan aka ce isgilanci ta baki sun faɗa wa manzannin inna na bima ursiltum bi mu mun kafirce ma abinda aka aiko ku da shi ba ruwanmu ba za mu ba kaga da baki sun yi isgilanci ga waɗannan manzanni amma ta ishara fa sai aka samu Allah tabaraka ya ce yace faraddu aydihum fi afwahihim sun ɗauki hannuwa suka dora akan bakuna kaga ya nuna cewa da wanda ya yi izgilanci ta ishara da wanda ya yi izgilanci ta magana matsayinsu guda ne dukkansu kafire ne wannan yana cikin mugnin muhtaj al'imamu sharbini yana cewa walfi'ilun mukaffir ma ta'ammadu ku sahibuhu istiza'an sarihan bid-dini aw juhudan lahu matukar mutum yayi isgilanci ko da ta ishara ne ba ta magana ba to yana fita daga addinin musulunci waɗannan kafirai sun yi isgilanci ga manzanni gaba ɗayansu shi ne abinda Allah ta baraka wata ala yake gaya mana a nan me ya yi isgilancin da suka yi musu Allah madaukake ya ce faradu aidiyahum fi afwahi sun ɗauki hannuwansu sun mayar ga bakunansu wannan kalma ta samu ma'ana da yawa kamar yadda malaman tafsiri suka bayani Mai ake nufi da cewa kafirai sun mayar da hannuwansu ga bakunansu Mai ake nufi na daya ibaratun an yin an jawabin rusu. Allah tabaraka wata'ala da ya ce kafirai sun mayar da harsunan hannuwansu ga bakunansu yana nufin kafirai sun yi shiru ba su amsa samu manzanni ba yana daukan wannan ma'ana na biyu idan aka ce sun dauki hannuwansu sun dora ga bakunansu wato sun mayar da hannuwansu ga bakunansu ana nufin wabahu aidihim ala afwahihim takziba lokacin da annabi yayi wa'azi sai kafiri ya rike baki kai ka sani idan ka gama magana sai wani ya rike baki wato rike bakin nan kullum magana ce wato yana nufin ah, kai makareci ne fa kaga kamar ƙaryata ta yake amma bai faɗa da bakinsa ba sai yayi da ishara sai ya ɗauki hannunsa ya ɗora akan bakinsa na uku a sharu ila afwahi rusul bi ya'murunahum bi sukuti an a lokacin da manzanni suke wa'azi ku zo ga Allah ku zo ga manzo sai sai kafirai su masa ishara da hannu me yake nufi yishu kaga bai ce masa komai ba amma nuna mar hannu da ya yi. shi kansa izgilanci saboda haka shi ma sai ya zamanto alama ce ta an kafircewa manzon Allah ma'ana ta hudu malamai suka ce abu ala aidihim gaiba a lokacin da manzanni suke wa'azi ku ji tsoron Allah to sai kafiri ya sa yatsa ya ciza kaga in ya sa yatsa a bakin sa ya ciza kai kana gani ka san wato yana magargadi ne akwai ranar da za ku haku kamar izgilanci saboda haka duk hanya ta izgilanci kafirai sun gabatar da shi ga waɗannan manzanni waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tura mu shine ma'anar faraddu aydiyahum fi afwahihim sun mayar da hannuwansu ga bakunansu me ake nufi da sun mayar da hannuwansu ga bakunansu sun yi iskilanci ga manzannin Allah kuma sai suka ce wa inna da fi shakkin mimma tad'una na ilayhi muri kuma mu mun kasance muna cikin shakka <clears throat> game da abin da kuke kiran mu zuwa gare shi mai sanya kokonto kaga kafiran sun karyata. bayan sun karyata sun yi izgilanci ga manzanni sannan suka ce suna maru gaskiyar abinda manzannin suke kiran zuwa gare shi to abu na uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo a suratu Ibrahim wanda ba za ka same shi a wata sura ta alkur'ani ba shi da ya taho cikin aya ta goma ta suratu Ibrahim mai Allah madaukaki ya ce قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت رسلهم أفي الله شك سيمن زنين manzannin da aka tura ma waɗannan al'ummomi suka ce musu afillahi shakkun ashe akwai shakka game da sha'ani na Allah tabaraka wata'ala wannan kalma a nan kaɗai ta zo a cikin alkur'ani suratu ibrahim alaihissalam saboda haka isa wannan sura ta ɗauko ilimi daban-daban har guda bakwai waɗanda ba ka samu su a wata sura wannan tambaya da manzanni suka yi ma kafirai afillahi shakkun shin akwai shakka game da al'amarin Allah haka manzanni suka faɗa wato Allah tabaraka wata'ala yana ce mana duk wani annabin da Allah ya aiko sai da yayi tambaya shin har ma akwai shakka game da Allah ko ga kenan samuwar Allah abu ne wanda ke tabbas babu makawa duk manzannin Allah sun tabbatar da wannan shin akwai shakka game da sha'ani na Allah tabaraka wata'ala wato yana nuna cewar kadaitar Allah babu shakka game da ita wanda dan adam ya riga ya sani kamar tambayar da ake afi wahdaniyati subhanahu shakkun wa hiya gayatul wuduhi wal khila baya ga cewar eh, al'amarin Allah a bayyana yake karara sannan kuma a fili yake babu wani abin da ya buya game da samuwar Allah tabaraka wata'ala to amma ana iya samun kafiri wanda zai ce yana shakkan samuwar Allah kamar yadda waɗannan kafirai suka faɗa suna cewa wa inna na lafi shakkin mata tad'una na ilayhi himuri. mu muna shakka game da abin da kuke kira mu zuwa gare shi kafirai suka ce muna shakkan Allah Shi ne manzanni suka ce yanzu Allah akwai abin shakka game da samuwar shi yanzu har dan adam zai yi shakka game da samuwar Allah to tunda sun yi tambaya sai manzanni suka ba da amsa suka ce fatiris samawati wal ardi ne fa wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa. Allah shi ne wanda ya kirkiro halittar sammai da ƙasa wanda ke nuna cewar kai ka tabbata akwai Allah subhanahu ta’ala idan ka musanta Allah sai a ce to sammai da ƙasa ya aka yi aka same su kaga kai kanka ka sani sama da ƙasa ba zai halicci kansa ba ashe akwai mahalicci saboda haka sa, amsar da manzanni suka ba mu al'ummomin su ita ce fatiris samawati wal ardi wanda ya kago halitta samai da ƙasa ai shakkan samuwar shi wato babu makawa game da cewar akwai Allah tabaraka ta'ala kaifal ladhi huwa al asl an yatahawwala ila al-wujudi idan kana ganin babu Allah to sai sai ka tambayi kanka ai ka tabbata ga sama ga kasa ga halittun Allah ana gani ko shin ya akai suka samu kai ka sani wato banza bai halittan kansa dole akwai wani abin da ya halicci halitta bayan da za a yi a ce halitta ta halicci kanta ba zai yi ba akwai wanda ya yi halitta bare kuma halittan ma da yi da tsari duk abin da ke gudana cikin halittun Allah akan tsari yake saboda haka yasa idan mutum ya yi shakkar samuwar Allah to manzannin Allah sun ba da amsa gare shi da dadewa da dadewa shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana anan afillahi shakkun fatir samawati wal ard akwai hadisin da mun yawaita bayani game da shi labarin wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im yana daga cikin manyan mutanen Makka a zamanin jahiliya kafin ya musulunta labarinsa ya zo cikin al-Musnad al-Imam Ahmad inda yake ba da labari bayan an gama yakin badar a lokacin da aka yi yakin badar musulmai sun samu fursunoni an kama bayi kenan fursunonin yaƙi an samu kamar mutum saba'in kuma manyan mutanen maka da saboda haka bayan an gama yaki sai mutanen maka suka turo jubairu bin motsayin da yake babban mutum ne mai daraja ne a tsakanin mutanen maka suka turo shi akan ya zo shi zai wakilce su yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam suna buƙatar su fanshi yan uwansu waɗanda aka kama a lokacin yaƙi to lokacin da ya taho fifidan mushrikin wa ma aslama yau ba izin bai musulunta ba a wannan lokacin ya taho garin madina ya bar makka ya zo madina saboda ya magana akan fursunonin da aka kama a lokacin yakin badar mutanen makka suna buƙatar a ba su dama za su fanshe su saboda haka da kansa yake ba da labari ya ce fadakaltul masjid na shigo masallaci a lokacin da ya shigo masallaci a wani labarin ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kamar bayan la'asar ya taho ya gaji saboda aka yi kwanta masallacin tunda a wannan lokaci masallaci kafirai na shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyale kafirai suna shiga masallaci a wannan zamani saboda wata hikima ce ta da'awa ta nuna wa kafirai yadda musulunci yake saboda ci jubair bin mut'im yana kwance a masallaci bacci ya dauke shi har magariba ta yi aka kira sallah aka fara sallar magarib ai bai farka ba sai gashi manzon Allah yana karanta suratul tur karatun suratul tur ya farkar da shi yace fa qara'a bi tur fa ka'annama sudi'a an qalbihi la sami'tu al-qur'an ya ce kamar an tsaga zuciya na ne kamar zuciya ta za ta fashe a lokacin da na ji karatun alkur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan maghrib manzon Allah ya kama karatun suratu tur hadisin yana sahih bukhari yana kitabu tafsir alquran suratu tur hadisi na 4501 jubair bin mut'im yace sami'tu an-nabiyya yaqra'u fil maghrib bi tur naji annabi yana karanta suratu tur a sallar maghrib sai da ya iso aya ta 35 zuwa 36 am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna daidai lokacin ya farka am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna shin ko dai an halicce su ne ba da komi ba inji Allah Allah yake tambaya su mutane haka kawai aka halicce su babu wanda ya halicce su am hum <clears throat> am humul khaliqun ko ko su ne suka halicci kawunan su sai Allah ya ƙara da wata tambaya am khalaqus samawati wal arda ko kuwa su ne suka halicci samai da ƙasa kaga tambaya uku dai a jere Allah tabaaraka wa ta'ala ya asuratul tur am khuliqu min ghairi shay'in shin mutane an halicce su babu komi haka kawai ka zo duniya ba wanda ya halicce ka zai yiwu la am humul khaliquna ko ko su suka halicci kawunan su kaga tambaya ta biyu kenan eh, idan ka zo duniya babu wanda ya halicce ka sai a ce to ko dai kai kai kanka wanda kai kanka ka san wannan amsar dai ba gaskiya ba ce kai kai kanka to sai Allah madaukake ce nan ba idan an samu mai karfin hali wanda zai ce e ni nai kaina to ga tambaya ta gaba am khalaqus samawati wal arba da ka halicci kanka sama da kasa kuma kai kai su kaga nan kuma dai to da zaka ce a ko waɗannan tambayoyin guda uku jubar bin mutum ya ce ina farkawa ina jinsu daga bakin manzon Allah ya ce ka da kalbi an ya tsira wallahi zuciyata kamar za ta fashe kirjina ta fito wato ta yi sama kamar zuciyarsa za ta fashe a jikinsa saboda waɗannan tambayoyin bayi da amsarsu kuma yana daga cikin dalilin da ya sa ya musulunta shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da eh, manzanni suke tambaya ga jama'ansu afillahi shakkun ashe akwai abin shakka game da samuwar Allah idan mutum yana da hankali ya san wato al'amarin Allah ya wuce shakka domin idan kai shakkar samuwar Allah to kai kanka ma kana shakkar samuwar kanka domin ai ba ka tabbata akwai wanda ya yi ka tunda akwai wanda ya yi ka kana shakkan samuwarsa to kai kada baka yarda da ka samu a wannan halitta ta duniya ba kenan shi yasa ba da suke cewa wanda ya shakkan samuwar Allah to bai yarda ma yana da rai ba idan har kana da rai ka san akwai wanda ya yi ka wannan babu makawa duk duniya duk dan adam ya sani ba yanda za a yi a samu halitta face an samu wanda ya yi ta saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala Eh, manzannin nan suka ba da wannan ansa don babu amsar da ta wuce a ce ma fatiris samawati wal ardi shi yasa ko a suratu tur am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun sai aka ce am khalaqu samawati wal ardi domin babban tambayar ita ce wa yayi sama da kasa sai ka sani wanda yayi sama da kasa babu shakka shi yayi halittarka anan Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa amsar da manzanni suka yi wa al'ummomi su gaba ɗayan su iri guda ce to qalat lahum rusuluhum in hannu illa bashar qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin ya yamunnu ala ya yasha'u min ibadihi wa ma kana lana ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت رسلهم أفي الله شك من زني سكتي يزا أكوي شكا جمد الأمر الله fatir samawati wal ardi wanda ya ko halittar samai da kasa yad'ukum liyaghfira lakum yana kiran ne don ya gafarta muku min zunubikum daga laifukan da kuka yi wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma Allah yana kiran ku ne dan ya ƙara jinkirta muku zuwa ga wani ajali da aka diba muku ku zauna da rai ku bauta masa ku nemi gafararsa saboda a zamanin da idan aka turo manzo mutane suka kibin manzon halaka su za a yi to shi yasa manzanni suke cewa Allah yana kiran ku ne dan ya gafarta muku kuma idan ya gafarta muku ba zai hallaka ku ba zai jinkirta muku zuwa ga wani lokaci na ajalinku kafin a karbi rayukanku amma idan kun karyata to za a hallaka kaga ba maganar jinkiri zuwa ga ajali qalu amma sai kafiran suka ce in antum illa basharun misluna ku ba komai bane face mutane kamar mu wato wannan ya nuna cewar amsar da kafirai suka dinga bawa manzanni a tsawon zamani iri guda ce in antum illa basharun misluna ku ba komai bane face mutane kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una ku dai kawai kuna kokari ku raba mu ne da abin da iyayenmu muka muka tara suna bauta kuna so ku raba mu da addinin iyayenmu da kakanninmu fatuna bi sultanin mubin don haka ku zo mana da wani dalili wanda zai tabbatar da cewa ku dinnan manzanni ne daga wurin Allah ku zo mana da dalili mabayani qalat lahum rusuluhum sai manzanni suka ce inna hanu illa basharun mislukum lalle haka ne mu ba komai bane face mutane kamar ku ai manzannin Allah mutane ne annabi nuhu mutun ne annabi hud mutun ne annabi salih mutun ne annabi muhammad mutun ne mutane ne inna hanu illa basharun mislukum mu ba kowa bane face mutane kamar ku amma walakin Allah ya bunnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana wata falala akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa saboda haka mutane ne mu amma Allah yana iya zaben mu ya mana kyautar da bai ba ku ba saboda haka manzanni mutane ne amma sun samu kyautar da sauran mutane ba su samu Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su ya ba su manzanci wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah mu ba za mu iya zuwa muku da wani dalili ba wata mu'ujiza. sai da izinin Allah wa alallahi falai tawakkalul mu'minun ga Allah ya kamata masu imani su dogara inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah manzannin suka ce me zai hana mu dogara ga Allah menene zai hana mu mu dogara ga Allah subhanahu wataala faqad hadana subulana baya ga cewar Allah ya shirye da mu ta farkokin mu na shiriya wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma lalle za mu yi hakuri akan cutar da mu da za ku yi wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah ne ya kamata masu dogaro su dogara kaga manzanni Allah ya karanta da mu cewa duk manzanninsa sun samu barazana sun samu barazana duka manzanni shi yasa ake cewa rusuluhum rusuluhum duka manzanni Allah ya hada a wannan labari manzannin da ya aiko sun samu barazana kuma duka manzanni sun tabbatar da za su yi haƙuri saboda Allah komai girman cutar wanda za a yi gare su saboda isar da saƙon Allah duk manzannin Allah sun yi alkawarin haƙuri akan wannan cutarwa <clears throat> sannan na ƙarshe <clears throat> kowane manzo ya dogara ga Allah baraka wa ta'ala babu wata hikima da ya bi na kare kansa face tawakkali ga hukuncin Allah kawai to me ya faru a gaba wa qala allazina kafaru rusulihim min ardina aw آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم sun gaya wa manzanninsu yana daga cikin barazanar da manzani suka samu Wata waɗannan ayoyi suna zama ishara gare mu idan kana karantarwa idan kana da'awa ka samu cikas ka matsala to ba daga kanka aka fara ba Allah yana baka labari duk manzanni ga abin da ya faru da su ga yanda suka yi ga yanda suka yi saboda me ya zama abin koyi gare mu Allah ka samu iya koyi da su wa qala alladhina kafaru yana daga cikin barazanar da kafirai suka yi wa manzanni wa qala alladhina kafaru li rusulihim wadanda suka kafurta sun gaya wa manzannin su la nukhrijannakum min ardina lalle za mu fitar da ku daga kasan mu kaga wannan barazanan <clears throat> tun farkon duniya ana yin ta ga masu imani kuma ba a daina yin ta ba har zuwa yau ba kuma za a daina yin ta ba har tashin kiyama duk mutumin da ke faɗan gaskiya sai an kore shi ya abin abinda kafirai suka ce lirusulihim kaga lirusulihim duka manzanni ashe abin dabi'a ce ta kafirai gaba daya duk manzo ya taras da wannan matsala kafirai sun ce musu za mu fitar da ku daga ƙasanmu au lata'udun na fi millatina ku ku dawo ga tafarkinmu ku dawo mu rike addini guda ko ku bar ƙasan nan shi kuma sai Allah ya wahayi ga manzanni fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin Allah ya wahayi ga manzanni yace ku kyale ni zan hallaka azzalimai ku kyale ni Allah madaukaki yace zan hallaka azzalimai wannan al'ada ce ta kafirai wato ya nuna cewar al'ada ce ta kafire su kori mutum daga gari saboda ya rike gaskiya saboda ya bin al'adarsu na biyu al'ada ce ta manzanni su kai damuwarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan in ka dubi tarihi haka za ka samu wanda yana cikin alkur'ani wato waɗannan eh, ayoyi da muke karantawa na suwarta ibrahim kamar samari ne kamar Allah ya tattaro labarin manzanni ne ya dunkula a wuri guda ya hada labarin manzanni gaba daya ya dunkula a wuri guda inda zaka dubi sassan alqur'ani zaka ga kowane annabi ya samu irin haka misali annabi shu'aibu a suratul a'raf yace suka ce mar lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina kala awala kunna karihin wannan suratul araf kenan aya ta 88 kaga annabi shu'aib mutanansa sun ce sai ya bar gari idan ka dawo ga suratul namli aya ta 56 mutanen annabi lo su ma haka suka gaya mushi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu idan ka dawo ga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba mu labarin sa a suratul isra'i aya ta 76 Allah tabaraka wata'ala ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila shi ma manzon Allah haka ila gairi zalika min al-ayat manzannin nan gaba ɗayan su sun samu wannan barazanar na za a kore su a raba su da gari saboda sun yi riko da gaskiya saboda haka misali idan wani ya taho yana karantarwa ya kamata a kori wani daga gari la ba a babu wannan tafarkin waye tafarkin kafirai ne maimakon haka a kera shi a zauna tana yiwuwa shi yake da gaskiya ku ne ba da shi don da zaron tunanin a kori wani daga gari ko daga ƙasa tunanin ya shigo ka sani al'ada ce ta kafirai ba ta mutanen gwarai ba Allah ta wa ta'ala kuma yi alkawari duk sa'ilin da aka kori wani daga gari to mutanen garin ku Allah zai halaka su domin idan an kori mutum daga gari saboda addini idan addinin gaskiya ne to Allah ne ba a su to shi ku Allah ba zai kyale makiyansa ba zai halaka su shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala na kuma arba min ba'dihim لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد ولنسكننكم الأرض من بعدهم للي نظام a دكو bayan بايا مهلكا su. so kaga natija ta kore mutum daga gari saboda yana riko da wata aqida ta kwarai idan an kore shi daga garin to Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai mallaka mar wannan kasan yau da gobe sai an waye gari aƙidar wannan da kuke koran ta ci nasara hatta a kasan da kuke zaune sai an waye gari aƙidar tashi ta mamaye shine alƙawarin Allah wala nuskinannakumul arda min ba'dihi bayan kun kore su to sannan sai Allah ya ce mu kuma za mu hallaka ku in mu hallaka ku za mu dawo da waɗanda kuka koran sai sun mallaki wannan kasan wannan alƙawari bai tsaya ga manzannin Allah ba har abada ne shi yasa Allah madaukaki ya karasa ayar da cewa zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wannan alkawari nayi shi ne ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwarsa a gabana ya riko da addinin Allah wa khafa wa'id wanda ke tsoron azabar Allah alkawarin nan tana nan wato alkawarin Allah yana nan zai cika gare shi duk mutumin da ya riko da addinin Allah bai samu wannan nasara me ya faru a gaba wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid wastaftahu sai manzanni suka nemi nasara wajen Allah shine istaftahu ma'ana istansarullah sun nemi nasaran Allah shine istaftahu sun nemi budin Allah wato wannan ya nuna duka manzannin Allah sun roki Allah ya hallaka kafirai sun roƙi Allah ya taimake su kaga duk manzannin Allah sun samu barazana duk manzannin Allah sun samu alkawarin taimako wajen Allah sannan duk manzannin Allah sun yi addu'ar Allah ya hallaka makiya wanda shi ne ake nufi da istaftahu wanda in ka dubi tarihin manzannin ɗaɗɗaya haka za ka samu kamar misali annabi nuhu alaihi salam rabbi la tazar alal ardi min al na dayyara addu'a ce annabi nuhu yayi idan annabi musa fa <clears throat> shi ma akwai nashi addu'ar da ya a cikin suratu yunus aya ta 88 wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ashi kaga manzannin Allah sun nemi taimakon Allah sun yi addu'a Allah ka hallaka makiya saboda haka yau don an samu ne na cutar da bayan Allah akan aqida ta kwarai sai aka ce Allah ka ba mu taimako akan sa koyi ne da manzannin Allah wastaftahu da zaran manzanni <clears throat> sun nemi taimakon Allah sun nemi buɗin Allah to me zai biyo baya khaba kullu jabbarin ani duk wani takadari mai tsaurin kai ya tabe domin idan annabin Allah ya yi addu'a addu'arsa ba ta faduwa idan annabin Allah ya addu'a Allah ya hallaka wani to wannan addu'ar ba ta faduwa sai mutumin na ya halaka saboda haka yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin Anir, aljabbar ne allazi la yara fawqahu ahad wanda ke da girman kai shi ake nufi da aljabbar wanda ke ganin babu wanda ya fi shi idan aka ce al'anid al-mu'anidu lil haqqi shine wanda ke kin gaskiya idan annabawa suka yi addu'a to duk wani mai tsaurin kai duk wani mai ji da kai mai bijire ma gaskiya ya taɓi saboda idan eh, annabawa suka yi addu'a Allah ka hallaka makiyanka to babu wanda zai tsira inda yana cikin makiyan Allah a nan duniya halaka za ta same shi sai Allah maɗaukake ce a kiyama kuma Min wara'ihi, jahannam ta gabansa, akwai wuta jahannama a nan duniya annabawa sun yi addu'a halaka ta samu mutum to karka ɗauka a lahira ya tsira min wara'ihi ne idan aka ce min wara'ihi karka ɗauka ta baya ne kalmar ta alwara ta kan zo da ma'anar baya ta kan zo da ma'anar gaba yasa aka samu wa kana wara'ahum malikun kudu kull safinatin gasba yani wa kana amamahu min wara'ihi jahannam min amamihi a gabansa akwai wutar jahannama wato Allah ta tabaraka Ala yana nuna cewa idan annabinsa yayi addu'ar halaka ga wani mutum to wannan mutumin ya taɓe nan duniya da kiyama shi yasa ce wa khaba kullu jabbarin ne? ya taɓe. duk wanda aka ce ma annabin Allah ya yi addu'ar halaka a kansa ta wannan ya taɓe ba shi da duniya ba shi da kiyama Allah ka tsare mu min ra’ihi jihannan saboda ta gabansa can wuta jihannan tana jiransa wa suka min ma'in sadi kuma za a shayar da shi daga ruwa na mugunyar ciwo ruwan da zai sha a cikin jahannama ba irin ruwa ne na duniya ba ruwa ne na mugunya mugunyar ciwo yan wuta waɗanda ke cikin wuta jahannama suna da raunuka ruwa na fita daga cikin raunukan nasu wannan ruwa da yake fita daga raunukan su yana gangarawa inda ya taru nan ake cewa dan wuta ya ɗiba ya sha idan yana jin kishi Allah ka tare wanda akwai hadisin da mun yi magana akan wannan cikin darasin bulugul maran eh, darasin na 62 wato hadisin al-Imam Tirmidhi akwai hadisin abdullah bin Amri wanda al-imam ya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da sharrin giya man Sharibal al-khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabaha wanda ya sha giya har ya samu maye ba za a karbi sallarsa ba tsawon kwana 40 zai yi sallah na kwanaki 40 ba za a karba ba idan mutum ya sha giya wa idza mata dakhala an-nar idan ya mutu zai shiga wuta fa in taba taba Allahu alaihi amma idan ya tuba Allah zai karbi tubansa wa in ada fashari ba fasakira in ya sake komawa ya sha giya har ya bugu bi ma'ana ya shiga maye lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha nan ma ba a sake karban sallarsa tsawon kwanaki 40 fa in mata dakhala nar in ya mutu a daidai wannan lokaci wuta zai shiga fa in taba taba Allahu alaihi dan ya tuba Allah zai yafe mishi wa in ada fashariba fasakira idan ya dawo karo na uku ya sha giya har ya bugu lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan ba za a karbi sallarsa ba ta kwanaki 40 fa in mata dakhala nara idan ya mutu zai shiga wuta fa in taba taba Allahu alai karo uku in ya tuba nan ma Allah zai karbi sa wa in ada amma in aka samu karo na hudu ya dawo ya sake shan giya kana hakan Allah an yasqiyahu min radagatil khabali yawmal qiyamah manzo Allah ya ce to idan ya sha giya karo na hudu Allah ya yi alkawari sai ya shayar da shi mugunyar ruwa na wato cututtukan waɗanda ke cikin wutar jahannama domin shi ake nufi da radagatul khabar sahabbai sun yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa ma radagatul khabali manzo Allah ya ce usaratu ahlin nar ruwan ciwo na yan wuta akwai inda yake taruwa idan mutum yana jin kishi sai a ce diba sha nasallallahu wasallam wal lafiya hadisin yana sahihu jami'u sagir hadisi na 6313 kaga kenan abin da ke fita daga jikin waɗanda ake musu azaba a wuta shi ake kira radagatul khabal ya zo da sunan kuma tinatul khabali shi ma akwai hadisin hadisin Jabir da ya magana a kansa wanda yana sahihu Muslim kitabul ba babu bayani anna kullu muskirin khamr wanda wannan yana nuna cewa ba sai giya kawai ba wanda ya sha kwaya ya bugu shi ma hukuncin sa kenan dan abinda al-Imam Muslim yayi babi akai ke yace kullu muskirin khamrun duk abinda ya bugar to shi ma hukuncin giya ne a kansa kuma duk mutumin da ya mutu yana shan wani abu wanda ke rikitar da hankalinsa bai tuba ba to wannan ita ce hukuma da Allah madaukaki zai masa a hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ala Allahi azza wa jalla ahdan ku sani Allah yayi alƙawari liman yashrabu muskira duk wanda ke shan abin da ke jirkita hankali abin da yake rikitar da hankali an yasqiyahu min tinatil khabat sai Allah ya shayar da shi mugunyan wato ruwan ciwon yan wuta sahabai suna tambaya wa maqinatul khabal kamar yadda suka yi tambaya wa ma radagatul khabal kala sai manzo Allah ya ce araku ahlin nar aw usaratu ahlin nar saboda kai sai ake cewa in ma zufa saboda zufan zufan waɗanda ke wuta taruwa yake yana zuba har ya samar da kogi har aka samu inda ya taru zufan yan wuta shine ruwan shan waɗanda ke wutar jahannama ana kiransa radar sabab safarun linnar wanda ke da gyambo wanda ke da cututtuka rauni a cikinsa, raunin yana fitar da ruwa wannan ruwan yana taruwa idan wanda ke cikin jahannama yana bukatar ruwa sai a ce to a bashi kaga kenan abin sha a wutar jahannama iri uku ne abin sha a cikin jahannama iri uku ne akwai wato ruwan cututtuka na waɗanda ke cikin wuta ruwan cututtukansu da ya taru mugunyar cututtukan inda ya taru na ake cewa mutum ya diba sha na biyu shi ne zufa zufa idan yana taruwa Allah ta wata ala yana ba ma wata waɗanda ke cikin jahannama damar su sha a matsayin ruwan shansu. su sannan akwai ruwan sha ɗin kansa akwai ruwan sha a cikin wutar jahannama amma wannan ruwan ba ta ni'ima bace ne ake kira alhamim wanda ya zo a suratu muhammad inda Allah ta baraka wa ta'ala ya misalin ruwan aljanna aljanna akwai kogi na ruwa akwai kogi na zuma akwai kogi na giya bayan Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa sai ya ce kaman huwa khalidun fin nari wasu kuma an hamima ashe kaga akwai ruwan zafi a wutar jahannama akwai ruwa amma tafasasshe ne a cikin wutar jahannama idan mutum ya sha wannan ruwan faqat ta'a am'a'ahum yana yanyanki hanjin cikinsa ashe duk abin sha da ke cikin wutar jahannama babu na ni'ima dukansu azaba ne nas'alullah ta wal afiya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ya tajarra ya tajarruhu wa la yakadu yusibu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayt wa min Ya غليظ yana ta kokarin kwankwada kasan idan abin sha yana da daɗi ba za ka sha shi da sauri ba za ka ringa ɗan lasa ne ana aje kofi saboda ba a son ya ƙare da wuri ko kamar zuma ai kaga ba kafa baki za a yi a kwankwaɗe a sai a ringa lasa sai a ɗan aje saboda yana da daɗi to amma wannan abin shan ba shi da daɗi saboda haka sai Allah ya ce su ‘yan wuta ba sa shansa a hankali kwankwada suke saboda ya wuce kafin saboda ya zama dole ka sha ne babu yadda za a yi ka yi maganin kishi sai ka sha ruwa kuma babu ruwa sai wannan mugunyar ruwan ciwo na ‘yan wuta sai aka ce ka ɗiba ka sha kaga in mutum ya ɗiba abin da zai sha na larura ba zai sha shi a hankali ba zai sha shi ne da sauri saboda ya fada cikinsa ba tare da ma ya ji ɗanɗanon ba shi sa Allah ya ce ya tajarrabu yana kokarin kwankwada saboda ruwan ya wuce amma Allah ya ce wala yakadu yusibuhu baya ko iya hadiyarsa shi dan wuta yana so ya hade ruwan da sauri kafin kyamar abin ya same shi shi kuma Allah ya kiyarda saboda kauri ba zai iya hadewa ba wala yakadu yusibuhu yani yatahassahu wa yashrabuhu la bi marra wahida yanda shi ya so a ce ya kwankwada sau ɗaya abin bai yi ba dole sai a hankali za a haɗiye saboda tsananin azabar da ke cikin wannan ruwan Allah ka tsare ku Allah madaukake ya ce wa ya'tihi al-mautu min kulli makani mutuwa za ta zo mar ta kowane sashi ta kowane waje ta ko ina mutuwa tana zuwa saboda tsananin azaba wato abin da ake nufi halin da dan wuta ya samu kansa inda a duniya ne halin ya kai a ce ya mutu amma a lahira wa ma huwa bimayyitin ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun galiz bayan wannan a gabansa ma akwai wata azabar kuma mai kauri kaga azabar a gabanta akwai wata azaba Allah madaukake yace min wara'ihi jahannama wa yuska min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyitin wa min wara'ihi azabun galiz kaga Allah yana tabbatar ma azaba ce bayan azaba ga wanda ya shiga wuta Allah ka tsare mu gashi kuma babu mutuwa kamar yadda ya faɗa a suratul a'la summa la mutu fiha wala ya haya a suratu taha fa innahu man ya'ti rabbahu mujiriman fa inna lahu jahannama la ya mutu fiha wala ya haya duk wanda ya shiga wutar jahannama baya mutuwa ciki kuma baya rayuwa a suratu fatir aya ta 36 wala yuqba la fa ya mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha Allah ba zai hukunta mutuwa ga wanda ya shiga wuta ba sannan kuma babu sassaucin azaba tana yiwa za ka ce ah, to ai kafirai sun yi wasu halayen kirki a duniya ina halayen suke da aka je lahira sai suka shiga wuta Allah ya bada amsa a kai ya ce mazalun kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضراب البعيد مثل الذين كفروا مثال ودن سك كافرتي bi rabbihim wannan suka kafirce ma Allah mahalicin su a amaluhum ayyukan su wato idan kana tambaya game da aikin kafiri saboda ana samun kafirai na kwarai kafirai kirki saboda kafirai ba halin su dai ba akwai dama dama akwai waɗanda kafirce su ya tsananta wanda ya zama kafiri ne yayi ayyukan kirki ya mutu to yaya aikin nasa shine Allah maka ke ba da misalin aikin a'maluhum karamadin ayyukan su kamar toka ce ishtaddat bihi rihu fi yawmin asifin ga toka a fili sannan ga iska tazo wajen da toka yake kuma ga iskar tazo a daidai ranar da ake guguwa bayan wannan iskar ta kada kan wannan toka a wannan rana da aka yi guguwa iskar ta wuce mai toka ya zo neman tokansa zai samu ne Allah ya ce la min ma kasabu ala shay sun dawo ba su da ikon samun abin da suka aikata ko da kaɗan ne babu shi ya watsi ne Allah ya ce zalika huwa balal ba'id wannan shi ne bata mai nisa Allah ka tare mu wanda ya nuna cewar idan mutum yayi aiki komai kyan aikin ya mutu yana kafiri to aikinsa aikin banza ne mun yi magana a baya game da a tafsirin suratul tauba inda muke fassara aya ta 54 mun yi magana haka na a tafsirin suratul araf aya ta 147 <clears throat> domin akwai misalai waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya bayar a cikin alkur'ani ba wannan misalin kawai ba kamar misali a suratul araf Allah tabaraka wata'ala ya ba misali misali cewa ladina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka ta tashi a kiyama waɗannan ayyukansu sun ɓaci wato ba a ce kayi aiki mai kyau ba amma aikin idan mutuwa ta zo baka yi imani ba aikin ɓaci yake hal zauna illa ma kanu amalu a surat furqan ayata 21 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da kafiri yayi Allah yana watsar da shi kamar toka a suratul nur wal na kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب La shakka duk mutumin da ya mutu yana kafiri to aikin da yayi a rayuwarsa mai kyau aikin banza ne aikin ya lalace ayoyin alqur'ani ga su da yawa sun tabbatar mana da haka akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda eh, sahabbai suka rawaito kamar misali hadisin Anas bin Malik wanda yana sahih Muslim babu jaza'il mu'min bi hasanatihi fid dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yazlimu mu'minan hasana Allah baya zaluntar mu'mini abinda ya aikata mai kyau yuqta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah idan kai wani abu mai kyau kana cin riba biyu a matsayin kai musulmi misali idan kai sadaka ko kai kyauta ko kai wani alkhairi kana samun riba kashi biyu a duniya Allah yana saka maka sannan kuma ya baka sakayya a kiyama amma kafiri fa fa yuqamu bi hasanati ma amila biha lillahi fi dunya duk wani aikin da kafiri yayi mai kyau Allah yana saka mishi ne a duniya hatta iza afda ila al-akhirati lam takul lahu hasana yujza biha saboda idan kafiri ya tafi lahira bai da wani abu mai kyau da za a saka mishi kai to amma anan abinda malamai suka tabbatar mana shi ne idan kafiri ya yi aiki ba wai ba a rubuta ladan ba ana rubuta ladan kabar yadda ake rubuta maka kai musulmi yi mai kyau haka mala'ika yake rubuta ma kafiri yayi mai kyau ana nan ana nan ba za a ɓata aikin ba sai ya mutu ranar da ya mutu ranar ake tabbatar da ayyukansa suna nan ko ba su kuma ba ma kafiri na yanzu ba ko da a zamanin jahiliya duk abin da mutum ya aikata yana kafirci misali daga baya sai ya musulunta to da wanda ya yana kafirci da wanda ya yana musulunta duk ana haɗa alherin sai a bashi ladansu a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aslama al-abdu fa hasuna islamuhu idan bawa ya musulunta in dai musulunta tayi kyau yukaffiru Allahu anhu kullu sayyi'atin kana zalafaha duk wani laifin da ya aikata a da Allah zai gafarta mishi sannan idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila 700 dhifin idan mutun ya musulunta inji annabi sallallahu alaihi wasallam to ana duba alkhairin da ya aikata a da lokacin yana kafiri idan misali aka ce yayi ya samu aikin lada guda goma a lokacin yana kafiri yanzu ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce a ninka wannan aikin wannan aikin na lada a ninka shi sau goma sannan a rubuta mai ladan yanzu yana musulmi kaga aikin da ya da yana kafiri yanzu an ninka wani kuma za a ninka mar hasuwa ɗari wani hasuwa ninki ɗari bakwai ya danganci kyan aikin da kafiri ya aikata lokacin yana kafirci kafin ya musulunta saboda ka idan mutum ya aikata wani abu mai kyau yana kafirci idan ya musulunta ana rubuta masa ladan wannan aikin kuma akasarin malaman hadisi haka ne suke tabbatar da wannan kamar al-Imam nawawi kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallad na farko shafin 86 kamar bayanin Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda ya asilsilatu sahiha yana hadisi na 247 har zuwa 249 yana cewa hadha huwa sawabul ladhi la yajuzu al-qawlu bi khilafihi li tadafir al-ahadith ala dhalik hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa waɗanda suke tabbatar da cewa idan kafiri ya yi aiki mai kyau to a lokacin da ya musulunta duk ayyukan da yana kafirci za a ba lada za a ninka ma za a ninka saboda haka zai zo musulunci da lada mai yawan gaske ba wai daga ranar za a fara rubuta mar aiki bala ana duba ayyukan da ya masu kyau a da yana kafiri sai a ninninka lada a ninka daga goma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wani kafirin ana samun aikinsa yana da kyau fiye da haka saboda haka za a ninka har ya kai ninki 700 wanda in ka dubi hashiyar tasiri ala sunanin nasa'i ya yi magana a kai ya'ani in aslama tuqbal wa illa turaddu shi kafiri idan ya yi abu mai kyau ya musulunta to za a ba shi lada a kai idan ya yi abu mai kyau bai musulunta ba ya mutu za a rusa aikin gaba ɗayansa me Allah mu da kuke faɗa a gaba alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض, بال... والأرض بالحق شن باكا غني الله يا هل تسمي دك سني saboda gaskiya babu shakka duk wanda ya dubi halittar duniya ya san halitta ce ba ta karya ba saboda karya ba ta dorewa karya ba ta dorewa da a ce halittar nan da aka yi akan karya ne da ba ta kai yanzu ba amma in ka dubi halittar kai ka sani akan gaskiya ne shi sa Allah yake kai tunani akai kuma wanda tunanin ma ba mai zurfi ba zaka gane halittar da Allah ya yi masammai da kasa halitta ce ta gaskiya saboda haka yasa take tafiya akan tsari zaka ga kullun rana ta bullo kuma kullun rana za ta buya latti ko da na sakan guda ne rana ba ta yi wata ma baya yi tun kafin a haife ka ba a taba samun yayi lattin ba har zuwa yau me ya gwada maka halittar duniya ba halittar ƙarya ba ce halitta ce da aka yi ta akan gaskiya saboda haka Allah mu da kuke ce in ya sha yuhibukum in Allah ya ga dama sai ya kauda ku mutane wa ya'ti bi khalqin jadid ya kawo wata halitta sabuwa fil idan Allah ya ga dama yana iya kauda mu gaba ɗaya ya canza da wata halitta Wata hatta malaman kimiyya suna fada wai da can akwai wata halittar da take duniya <clears throat> aka samu wata annoba da ta zo ta hallaka waɗannan halittun babu su yanzu wanda ake ce ma dinosaur eh, wasu halittu manya masu kaman eh, wato eh, abin nan suna kamar kadangaru suna da girma a can masana kimiyya suna faɗi da akwai su a duniya na'am Allah bai taɓa gaya mana yawan halittun da ya a duniya ba ba abin mamaki bane ya zama an taɓa samun halittun a duniya amma a lokaci guda Allah ya kau da su ya kawo su halittun to ba abin mamaki bane don Allah ya yi wa ɗan adam a dare guda Allah tabaraka ala yana iya hallaka duniya gaba ɗayan ta yi canza da wuta Allah mai iko ne wa ma zalika Allah Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala ga Allah tabaraka ala ba وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهلا أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شاء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما saboda haka yasa shi dan adam bai da uzuri na cewar mabiyi ne shi ya bi shugaba shugaba ya fitar da shi baka da wannan excuse din Allah ya riga ya baka hankali saboda haka yasa tun daga nan duniya mutum yi wa kansa fada an ya tafiyar nan da muke tafiyar gaskiya ce kuwa ka ringa tunani duk tafiyar da ake a ce ma a shugabawa ne kaza kai ka ringa tunani anya akwai gaskiya in babu ka zuka ka noke abinda ya faru shine a lahira Allah tabaraka ta'ala ya ce mana barazu lillahi jami'a mutane gaba ɗaya za su bayyana ga Allah subhanahu wa faƙalar bu'afa'u lillazi na stakbar masu rauni suke gaya ma manya wato mabiya kenan suna gaya wa shugabanni ranar kiyama masu bi za su gaya ma shugabanni In na kunna lakum taba'an to dama can mu a duniya mu bin ku kawai muke in kun ce a tara kuɗi ayi kaza za mu kawo kuɗi a tafi layi kaza ayi rikici za mu je fa hal antum magnuna anna min azabillahi min shay'in to yanzu gashi mun tashi a lahira kuma ga azaba bin tabbata shiga zabi to akwai abin da za ku dan rage tunda ku ne shugabanni kaga ya kamata su rage wani abu da su bi su kai shugabannin za su ce lau hadana lahadainaku da Allah ya shirye da mu da mun shirye da ku nadamar banza ita ce ta lahira nadamar banza saboda ba ta da amfani sawa'un alaina ajzi'na am sabarna imma mu yi raki mu kasa hakuri a mu a wuta in ma mu yi haƙuri da azabar da za mu samu a cikin wuta duk ɗaya ne malana min mahis ba mu da wata mafaka ba mu da wurin da za mu gudu mu ɓuya saboda ka ba amfanin ma mu kama jayayya mu yau Allah ka tare mu to abu na hudu wanda ya zo a cikin suratu ibrahim wanda ba za ka same shi a wata sura ba ne bayanin Allah tabaraka wa ta'ala da zo a aya ta 22 ta suratu Ibrahim alaihi salam ne Allah madaukaki yace wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada da haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تدري من تحتها النار تدري من تحتها النار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وقال الشيطان لما قضي الأمر akwai wanda ke tambayar shin za a yi hisabi tsakanin ɗan adam da shedan sun da an ce akwai hisabi a ranar kiyama shin akwai hisabi tsakanin mutum da iblis wato amsar da zan baka tana da ban mamaki ita ce wannan aya da Allah madaukake kawo a suratu Ibrahim idan ba akwai hisabi tsakanin dan adam da iblis to wannan aya ita ce ke gaya maka wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr a lokacin da aka gama hukunta al'abari sai shedan yayi magana shedan yana cewa inna allaha wa'adakum wa'adar haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya gashi nan ya tabbata saboda Allah ya ce akwai tsayuwar hisabi to ga tsayuwar hisabi ya tabbata ni ma na muku alkawari fa akhlaftukum amma na saba muku sai ya ce to kar ku dauke ni akan ni ne muku laifi a wa ma kana li alaikum min sultanin bani da wani iko akan ku illa iyaka laifi na tsakanina da ku illa an da'autukum na je ce ku zo fastajabtu ni sai kuka amsa shi kenan fala talumuni dan haka babu zargi tsakani na da ku ban taba zuwa na tilasta wani ya saba ma Allah ba ko ka taba ganin shi dan kai ka taba ganin shi Ba ka taba ganin shi ba to ya za a yi ɗan hisabi ma tsakaninka da shaidan ta ya za a yi ka kai karansa wajen Allah idan ka kai ƙaran shaidan abinda shaitan zai faɗa shine abinda Allah madaukake ke faɗa mana a nan shaitan yace fala talumuni kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi rayukanku kuma gaskiya ne shaitan ya ce ku zo ranka shi ya amsa kiran shaitan saboda haka in ma akwai wanda za a yi hisabi tsakaninka da shi da ranka ne idan ma akwai wanda ya maka laifi ranka ne ba shaitan ba shi shaitan kira kawai yayi ranka sai ya amsa saboda ka shaidan ya ce ni babu wani laifi tsakanina da ku babu wani hisabi babu wani abin da wani zai ce na masa ba na kira ka amsa to ina laifina ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhiya ni ba ni iya agaza muku ku ba ku iya agaza min a yau amma kafin dai kowa ya tafi makomansa ina gaya muku inni kafartu bima muni min qablu in da kun taba shirka da ni kun taba haɗa ni da Allah to babu ruwana a yau ina gaya muku babu ruwana shi ne Allah ya ce inna zalimin lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi wa udkhila allazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da ayyuka na kwarai kuma fa za a shigar da su jannatin ta min tahtiha al-anhar za a shigar da su gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha bi izni rabbihim suna dawwama a gidajen aljanna ta izinin Allah mahalicinsu tahiyyatuhum fiha salam wanda sallama ita ce gaisuwarsu a cikin gidan aljanna wato mun gabatar da bayani akan wannan darasi na littafin alhujjat fi bayanin mahajja darasi na goma sha ɗaya cewa masomin sharri masomin sharri ga ɗan adam abubuwa guda biyu ne sharri gaba ɗaya a rayuwanka masominsa abu biyu ne na farko shine shedan na biyu kuma ranka wannan shine abin da ayoyin alkur'ani suka tabbatar mana kuma shine abin da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana ya aka yi sharri ya same ka ta hanya biyu ne in ta hanyar shedan in ta hanyar ranka me aikin shedan shi shedan iyakar abin da yake yi shine ya sanya maka wasu wasi ne aikinsa babu abin da shaidan yake yi face ya sa maka wasi. saboda haka yasa Allah tabaraka wataala ya gaya mana a cikin alqur'ani a suratul nisa inna kayda shaytani kana da'ifa makircin shaidan yana da rauni saboda wasu wasi ne a rai iyaka abin da shaidan zai ma ya jefa maka wasu wasi a zuciyarka da zaran ka ce a'udhu billahi shaidan ya gudu wannan shine abin da hadisan manzon Allah suka tabbatar mana إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون shedan ba shi da iko akan wanda ya rike addinin Allah idan kana zikirin Allah tabaraka wataala kai ban kwana da shedan kuma duk inda shedan ya zo wuri da kace a'udhu billahi zai gudu haka hadisan manzon Allah suka faɗa mana saboda haka shedan makircin sa yana da rauni ba babban hadari ga rayuwarka shine shedan ba me babban hadari ga rayuwarka ranka kai kanka shine babban hadari ga rayuwarka domin iyakar abin da shedan zai yi ya jefa maka wasu wasi a zuciya ranka shi zai wasu wasin idan ranka ya wasu wasin to an gama idan ranka ya ki karban wasin to shikenan ka tsira don haka laifi yana ga ranka shi yasa iblis yake cewa fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ni iyaka wasi na jefa muku wa za ku zarga ku zarge rayukanku da suka karbi wasi na saboda ka babban hadari ga rayuwar dan adam shine ransa ba shedan ba sai ka riga cewa ai shedan yayi kaza ina kake ganin shi Wasu wasi kadai ya baka sannan abin da zai sa babu hisabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai waswasi ne yazo a rai Allah ya yafi Allah ya yafi saboda dan adam baya iya hana shedan ya shiga zuciyarsa ya sanya waswasi to tunda da adam ba zai iya ba sai Allah ya ce ni kuma na yafe ma dan adam shigan shedan zuciyarsa da sanya wasu wasin amma inda ba a yafewa malam ta'amal bihi ta kallam idan rai ya karɓi wasu wasi ya yi aiki da shi da jiki to an gama idan harshe ya furta kalmar da wasu wasi ta zo da shi a zuciya to an gama wanda ne hadisan alimamul bukhari yana kitabul itqi babul khata'i wanda ziyar yana sahihu muslim kitabul iman babu tajawuzillah tajawuzillahi an hadisin nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tajawaza li an ummati Allah ya yafe ma al'umma ta a dalili na ma haddasa bihi anfusaha abinda rayuka ma haddasa bihi anfusuha abinda rayukan su wato suke tada musu abinda suke zanta musu don haka yasa shi shedan iyakar abinda zai ma dan adam shine ya samar wasu wasi. kuma Allah ya baka hanyoyin samun garkuwa game da shedan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran ka ce bismillahi idan za ka tuɓe kayanka shaidan bai maganin jikinka idan ka ce bismillahi zaka shiga makewayi allah ya sanya garkuwa tsakaninka da shi har ka fito idan ka ce a'udhu billahi allah tabaraka wa ta'ala yana baka kariya game da shaidan bare ga suratun nasi kul <clears throat> a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri waswasil khannas min sharri waswasil khannas matukar kana yin kulhuwa falaki nasi kana zikirinsu da safe da rana da yamma kana zikirinsu bayan salloli eh, eh, da safe da yamma da lokacin kwanciya kai sannan kana zikirinsu a bayan sallolin farilla Allah yana kare ka daga shaitan amma ai baka samun kariya daga ranka ranka shine babban haɗari. shaitan ya kawo wasuwasi ranka ya karba idan ranka ya karba ranka shi zai sa ka kai saboda haka zaka ga mutum ya ce ni shedan ya hana ni in tuba lala shedan bai hana ka tuba ba shedan ya riga ya zuga ka ka shiga laifi ranka ya karbi laifin har ma ka saba da shi ranka yana son wannan laifi saboda haka sai ka kasa tuba sai ka ce shedan ya hana ni tuba laifin wa ranka ne inda ka sa tunanin zaka bari Allah zai raba ka da shi hatta ran naka idan ka dage Allah tabaraka wa ta'ala zai raba ka da hadarinsa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa wanda ya nuna cewa zaka iya hana ranka zaka iya ka hana ranka akwai mutane da ke cewa wai sun kasa tuba sun kasa tuba da wani daga wani laifi wannan kuskure babu zunubin da dan adam ba zai iya barinsa ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Allah a kiyama wani hannafsa anil hawa ya iya hana ransa bin son zuciya kaga ka hana ranka ba shaidan ba shaidan ka riga ka ya rabu da kai dama wasu wasi kawai ya sa maka sai ya tafi amma babban damuwar ranka ya karbi wasu wasin ranka yana son wasu wasin har ka saba da abin da shaidan ya zo ya saka maka a zuciya to yanzu kai ne za ka yi fada da ranka yaya ake fada da rai dagewa za ka yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya fada a ƙarshen sura ƙarshen suratul ankabut yana cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya dage to Allah zai shirya da shi duk wanda ya dage Allah zai shirye da shi kuma Allah madaukaki ya faɗa mana qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha kaga ya nuna ana iya tsarkake rai duk inda rai ya kai ga datti mutum yana iya tsarkake shi amma za ka rika samun barazana ranka zai nuna maka ai ba zai iya bari ba wanda ya saba da zina ya nuna kai ba zai iya bari ba wanda ya saba shaye-shaye ranka ya ringa nuna maka ai ba za ka iya bari ba sai dai ka mutu ranka ne yake maka ba shaidan bane shaidan ya riga ya tafi ya gama aikinsa na jefa maka wasu wasi ranka ya karbi abin ranka yana so yanzu tsakanin kai ne da ranka kai fada ka hana ranka aikata abin da Allah ya hana to idan mutum ya dage matakin farko kenan wanda shine abin da Allah ya faɗa mana a ƙarshen suratul ankabut aya ta 69 wallazina jahadu fina waɗanda suka dage ashe idan mutum ya dage babu zunubin da ba zai bar aikata shi ba amma ranka zai rika nuna maka ai ba za ka iya bari ba wallahi shirme ne da ka dage zaka fi karfin ranka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ishara a suratul nazi'ati da yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa na nafsa anil hawa ashe mutum zai iya hana ransa abin da rai yake so duk inda ka saba da wani abu na sabon Allah idan ka sa rai za ka iya bari to sannan mataki na biyu shine hadawa da addu'a saboda nan sai an dace da rahamar Allah tabaraka wataala wanda Allah bai nufe shi da tuba ba ba zai iya tuba ba ya bar zunubi shi yasa ake cewa dole sai an hada da addu'a addu'an nan kuma ta zo ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu huraira wanda ya ba da labarin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa idina abubakar muna yawan maimaita wannan uh, waɗannan addu'o'i a cikin darussa saboda fa'idojinsu yana da yawa idan kana son ka daina aikata zunubi wanda ka saba da yi idan ka yi riko da waɗannan addu'o'i allah ta baraka wata ala zai raba ka da su addu'ar da annabi ya koya masa ibn abubakar ana so ka yi da safe sau ɗaya da yamma sau ɗaya a lokacin da ka zo za ka kwanta ka yi bacci ka yi sau ɗaya saboda ka yi sa zikirin allah idan mutum ya yi riko da shi to allah zai raba shi da kafofi na shaidan da tarkonsa tarkon shaidan da kafofi da shaidan ke samun damar zuwa ga dan adam addu'ar ita ce allahumma alimal gaibi wa shahadati fatirar samawati wal ardi رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin dan ya tabbatar mana dama sharri daga wuri biyu yake fitowa daga shedan sai kuma ranka saboda ka sai addu'ar ta haɗe duka waɗannan waɗannan kafofi guda biyu din a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi wa min sharri shaytani wa shirki wato kana neman tsarin Allah game da sharrin shaytan da kuma tarkon shaytan me ake nufi da tarkon shaytan shaytan yana da tarko shaytan yana da tarko saboda haka yasa ake cewa ka nisanci wuraren sabon Allah duk wani wuri na sabon Allah tarkon shaytan ne wurin da ka sani ana fasadi karka kusance shi idan ka kusance shi to ranka kuma zai karbe shi saboda haka yasa ka nisanci wurin sabon Allah wurin sabon Allah shine wurin tarko na shedan wanda duk yake kusantar wurin sabon Allah yau da gobe sai an waye gari shi ma ya shiga cikin waɗanda ke saba ma Allah shi yasa ake cewa Allah kamun tsari daga sharrin shedan Allah kamun tsari daga sharrin tarkon shedan ta ya ake mutum ya fada ga tarkon shedan ta miyagun abokai ka samu aboki abokinka ya dauke ka ya kai ka wurin fasadi kaga an samu tarkon shedan abokinka ya zama tarko na shaidan wanda ya amfani da shi hanyoyin isa ga sabon Allah waɗannan hanyoyi su ake kira tarkon shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhasta mabja'aka kai wannan addu'a idan gari ya waye bayan sallar asubahi kafin rana ta fito kai wannan addu'a idan yamma ta yi bayan sallar la'asar kafin rana ta buya sannan ka yi wannan addu'a idan ka tafi kwanciya a lokacin da ka zauna a kan gado kafin ka kwanta idan a hasta mabuja'aka kaka yi addu'ar sau uku sau uku kana wannan addu'a a kowace rana Allah ta baraka wata ala zai sanya albarka cikin addu'an nan har a wayi gari ka daina aikata abin da ka saba yi amma ya zamanto akwai sha'awar barin abin <clears throat> ba wai haddar addu'a kawai ba اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه sannan akwai addu'an kuma da ta zo a lafazin uh, abdullahi bin yazid wanda yake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabai gaba ɗayansu اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي إثما أو أرده إلى مسلم hadisin al'imamu ahmad wannan shine lafazi na biyu akwai kuma lafazin da ya zo a hadisin ka'ab bin asim al-ash'ari wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar masahabbai yana karantar da sahabbai idan asbahna wa idan amsina wa idan taja'na idan gari ya waye idan yamma ta idan zamu kwanta ala firashina mu rika yin wannan addu'a shine lafazi na uku allahumma fatiras samawati wal عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم وأن حديث ينا صحيح سنن الترمذي حديث ندبوبي دا دريبكو دا تسعين دا تقوز دا كما صحيح الجامع الصغير حديث ندبوبي دا دريبكو دا بيو kasancewar haka idan mutum ya kiyaye abubuwa guda biyu din nan Allah zai raba shi da duk wani abu na sabonsa misali abinda ka saba yi ka saba da shi na zunubi matakin farko shi ne ka fi karfin ranka ka dage akan baka son wannan abin domin idan mutum bai dage akan bai son bari ba ba zai bari ba ya zamanto akwai akwai sha'awar bas zunubin wannan shine abin da ƙarshen suratul kabuje yake karanta da mu na jahadu fina kafin ka samu shiriyar Allah a samu ka dage kana neman shiriya saboda ka in mutum ya sa niyya ya sa azama zai bar aikata wani zunubi niyyarsa kurum Allah yana mata albarka na biyu addu'o'i waɗannan addu'o'i idan mutum ya haddace ɗaya daga cikinsu yana yawaita yi sau uku a rana kamar yadda zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai raba shi da duk wani aikin zunubi wanda mutum ya saba yi Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa imanin mu Allah ya ba mu ladan abin da kuka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك